gwamnatin jihar borno ta bullo da wani sabon shiri na samar da abinci kyauta ga majinyata da ke kwanciya a wasu asibitoci ke cikin jihar don rage irin wahalhalun da jama'a ke fama da shi gwamnatin ta ce ta san matsanancin rayuwa da jama'a suka shiga sakamakon irin rigingimun da aka dinga fama da shi a jihar don haka ne yasa ta bullo da wannan sabon shirin da za a dinga rabawa majinyata abinci kyauta musamman ma waɗanda ke kwance akan gadon asibiti don sauƙaƙawa 'yan uwa da iyalansu wani fanni na rayuwa tuni dai gwamnan jihar borno honorable kashin shatima ya kafa wani kwamiti da zai dinga lura da yadda ake wannan dafuwa wadda kuma aka soma da wasu manyan asibitoci da ke cikin birnin jihar na dai ziyarci asibitin umaru shehu wadda kuma na soma da ziyartar ɗaya daga cikin ɗakunan da ake girkin da na gane wa idanu na abubuwan da ke gudana kamar haka wannan tuwo ne nake gani da tuwon semovita ne ko da miyan kubewa da kuma nama biyu wannan shine ake sa kowane mara lafiya kenan eh. Eh, kuma da alamun malmala da haka yaka ka su wannan ba wannan ba ne wannan wani mun aje kawai saboda ba bako ya zo eh. mu dauka mu bashi amma na so ya ta eh. eh. malama binta musa ita ce jami'ar da ke lura da yadda ake gudanar da dafuwar ta kuma yi min karin bayani kan yadda suke tsarin abincin nasu kamar haka kowane safe akwai tsarin da muke bi akwai ran da mukan ba da kamar breakfast tea da madara da bonvita akwai wani ranan kuma za a ba su kunu ne da kose ko kunu da alele wani ranan kuma za a yi panke da tea din da madara da bonvita da safe kenan da rana kuma akwai randa za a ba su kaza kamar so biyu a sati wato ko litinin da alamis haka muna yin su spaghetti muna yin su jollof rice muna yin rice and stew haka duk ran da tsarin ya kama a ranar ga abin da za a dafa shi zake dafa kan ba su kwai da hanta ko da musamman marasa lafiya suna neman abinci na musamman haka kama akwai wani tsari da kuke musu waɗannan ma in kamar masu diabetes haka aya ba su abin da ba na siga ba kamar kuskus da sauransu mukan dafa musu daban in wanda kuma ba su lokacin gishiri za musu miyan su mara gishiri marasa lafiya no haka kuka baiwa abinci a rana ya danganci yawan zuwan su wata rana su yi yawa wata rana su ragu na kuma isa ɗaya daga cikin ɗakunan da ake kwatar da marasa lafiya inda na tadda malam shehu dogara ɗaya daga cikin masu lura da irin waɗannan marasa lafiya da ke kwance akan gadajen su ya ce har su kansu sukan ci wannan abinci ana kawo kowane lokaci so nawa kuke samun wannan abinci so uku a rana kamar ya yanayin abincin yake eh to gaskiya safe muna samun kunu da rana za su kawo ko abinci to laushi ko ko shinkafa wani lokaci haka ko taliya ya kamar ɗanɗanon abincin yake ba bambanci da na gida yanzu ba ko ba ka abinci ba ma abincin ma yana ise mu wadda ku eh, da kuke kansa da kuma marasa shi mara lafiya kana nufin abincin duk zai ishe ku kai kaɗai ne a kan shi ku biyu zai ishe ku sunana malam iliya abinci muna samun abinci Gabarin satin ka nawa kwance kwana uku mm. kuma duk wannan kwanaki duk kana samun wannan abinci insha Allah to Allah ce maka ba Allah ba da lafiya amin da san mai sai dai malama Hadiza Ibrahim da ke wannan aikin girki ta soma ne da mika godiyarta ga gwamnatin sannan kuma ta roki gwamnati da ta kara masu abubuwan da ake biyan su dan idan aka yi la'akari da abin da suke biya wajen shiga mota abin bai masu komai gode ma kashin kware da gaske gwamna ne mai karfafa mutane amma a gaskiya a duba mu da idan rahama a kuɗin mota 10000 din nan a mana godiya a kara mana wani abu a kara tallafa mana a gaskiya mu muna da nisa 2 drop kullum 6000 muke kashewa. Wannan tsari da sabon tsari ne da gwamnatin ta bullo da shi da ce ta yi haka ne don tallafawa mutanen da ke jihar da kuma ganin cewa duk wani mara lafiya yana buƙatar wani abinci na musamman. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.